tashi sai zuwa ga dogo ga doguwa rabin alhaji ya biya kunje ya ba da gudunmawa rabin alhaji garkuwa gida gida Allah ya yi matasa